ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى wakila وكيلا munafukai suna faɗa da harsunansu za mu bi umarninka mu kamanta aiki da shi amma idan suka fita daga wajenka a ɓoye sai wasu jama'a daga cikinsu su shirya saɓanin abin da suka bayyana maka Allah ya san abin da suke shiryawa kuma zai saka musu akan wannan makirci nasu don haka kada ka kula da su ba za su cutar da kai komai ba ka mayar da lamarinka zuwa ga Allah ka dogara gare shi Allah ya isa abin dogaro da za a dogara da shi